ثم جعلناه نطفة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya mana gambatar ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar sha biyar ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1442 wanda yau din ita ce ranar 16 ga watan hudu shekara 2021 Allah tabaraka ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba mance ba har yanzu muna cikin suratul bakara wanda a baya mun tsaya ne aya ta 228 a cikin suratul bakara wanda a yau insha Allah kai tsaye za mu ci gaba aya ta 229 zuwa 230 insha Allah ta'ala fadin Allah ta'ala yake cewa at-talaqu marratan فيمساكم بمعروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح افتدت به تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا حتى تنكح زوجا غيره فإن tabaraka wa ta'ala yake cewa at-talaqu marratan at-talaqu marratan wato saki guda biyu ne ana gane wannan wato nan ne iyaka sakin da aka baka dama a kansa saki ne guda biyu idan aka wuce shi to an wuce ne an wuce iyaka an kare an gama fa'imsakun bi ma'arufin au tasirihun bi idan saki ya kai ɗaya ya kai biyu to an zo lokacin da ko dai ka riƙe matarka da mutunci ko ka rabu da da mutunci ana ganewa amma an zo mai an zo iyaka ka riƙe matarka da daraja ko ko ka rabu da ita cikin mutunci rukon mutunci ko rabuwar mutunci amma an zo ƙarshe wala يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا baya halatta gare ku ku karɓi wani abu cikin abin da kuka ba su ana ganewa kullo da wata dubara da za ka matse ta don ka karɓe wani abu cikin abin da ka bata illa an ya kafa Allah ya kima hududallah ko idan an ji tsoron cewa matan nan fa ba ta Allah bace kuma kai ba za ta Allah ba fa in khiftum Allah yuqima hududallah idan an ji tsoron cewa matar da mijin zaman nasu ba bin dokokin Allah ciki nan la junaha alaihi ma fi masalati babu laifi a kanta cikin abin da ta fashi kanta shi don ana ganin cewa ita da wanda ke tare da ita ba za a bi dokoki ba ba za a bi Allah ba to ana iya yin wani tsari fashi kanta ya zama ta huta tilka hududullahi ala ta'ata duha waɗannan su ne dokokin Allah kada ku ƙetare dokokin Allah wa man ta'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun waɗanda suka ƙetare dokar Allah suka ɗoro a kan san zuciya waɗannan su ne azzalumai ke in tsallakaha bayan saki biyun idan ya ƙara sakinta fala ta shillo lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira daga nan ba ta halatta gare shi har sai ta auri wani mijin daban ta tankiha zaujan gaira sai ta auri wani mijin ma'ana aure tsakaninta da shi ya ya haramta yanzu ta shiga cikin matan da suka haramta gare shi a hariman mu'akkatan haramci na lokaci sai idan aure ya shiga bayan auren ma sai wani darasi ya shiga an gane wannan ko wannan shine ainihin ka'ida din wa tilka hali yubayyinuha liqaumin ya'lamun wannan sune dokokin Allah wanda yake bayanin su ga mutane da suke sani wato mutanen Allah wanda suka san dokokin Allah Idan ka karanta al-misbahul mubin في تهذيب تفسير ابن كثير إعداد جماعة من Ulama, na shi babban malami a Sheikh Rahman Al-Mubarak Kuli Allah ta'ala ya ji kansa yake cewa asru talaqat ala salat yanzu an iyakance saki daga uku a bayan mun karanta da ku mutum yana iya sakin matarsa ko so ɗari ya so ko sau dubu ya so ko nawa ya ga dama ya saki ya mayar ya saki ya mayar kaga abu ya koma mai wasa ko sun da baya da ka'ida ya saki ya mayar haka ba ya ce a saki a mayar to sai Allah tabaraka wata'ala ya ka'ida shine ce qasru talaqati ala salat an iyakance saki a uku wa bayanur raj'iyyati wal ba'ina kuma wannan aya za ta yi mana bayanin matar da tana iya dawowa da kuma wadda alba'ina wato sakin da ba kome wani ganewa ko sakin daga shi sai hakuri. akwai wani saki wanda daga shi sai me sai hakuri. har riga an kai ƙarshe imamu shankiti a cikin azwaul bayan fi izahil qur'an bil qur'an yake cewa fadin Allah ta'ala da yake at-talaqu marratan zahirin wannan aya anna talaqa kulluhu munhasirun fil marratayn duk wanda ya kallon wannan aya zai ga cewa an iyakance saki ne guda biyu domin an ce saki saki biyu ne at-talaqu marratan saki sau biyu ne saki sau nawa ne sau biyu ne marratan marra maratan kashi sau biyu ne lakinnahu ta'ala bayyana Allah ta'ala ya bayani annal munhasira fil marratayn huwa talaqul ladhi tumlaku fi wa tumlaku ba'dahu ar Allah ta'ala yayi bayanin cewa daga wannan saki da aka ce guda biyu ne Sune sakin da ake mallakar dawowa sakin da wanda ya yi shi ya mallaki ikon dawo da mace a karatun baya bayani ya gabata cewa in ɗai saki raja'i ne sakin da za a iya dawowa ne to ba wanda ya kai miji ƙarfi a cikinsa ana ganewa shi ke iya cewa na dawo da ke ta dawo duk duniya ba wanda zai ce ba ta dawo ba da ciki hada babanta ai mun ji wannan abai ko a isa ya ce ba mu ba mai ba kuma in ya daura mata aure haka nan ya daura aure kan mai kan aure mujarradin cewa ya dawo da ita ta riga ta zama matan aure a fatin da ake iya ne ake iya dawowa bayani da shi imamu shankiti yake yi yake bayani cewa yanzu wannan aya ba wai tana nuna maka wanda ya ji ayar cewa a talaku maratan musamman in aka samu masu bin sigar larabci kawai ko cewa saki saki biyu ne zai ɗauka daga su an gama saki sai shi imamu shafi'i yake mana bayani cewa ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba abinda ake nufi talaku marratan sakin da mutum ya iya dawo da matarsa sakin da yake da ikon dawo da matarsa saki biyu ne jama'a muna gane wannan wanda Allah ya ba shi dama guda biyu ne idan aka kai na uku wancan dama da wancan karfi yake da shi na cewa na dawo da ke ta hanyar tasirihi karar ya ce na dawo da ke ko ya ce kai mun ruwa ko ko ce kawo mun abinci ko ya wata kinaya wato sakin wata magana da ke gwada ya dawo da ita aikin da ba mai yi sai matarsa ana gane wannan hari aikin da ba mai yi sai ne sai matarsa yawa idan ta zai zo ce wanki e eh, zo ki min tausa zo ki min masaji mai wannan kalma take nubi ya dawo da ita don ba mai wannan aiki sai wa ai matarsa ita kuma idan tana da karambani sai ta yi dogon baki ta ce ni matarka ce kaga sai rai kare kwanci kuma haka ba yawa ni matarka ce amma in ya ce zo ki mun tausa kai mun ruwan wanka zo ki mun abinci ko wasu kinaya da ake da su daban-daban wanda ke nuna kan dawo da matar ce ta gode wa Allah ta ce to alhamdulillah tun da an ce in kai ruwan wanka ko alhamdulillah tun da an ce in yi kaza jama'a muna gane wannan to wannan shi bayanin imamu shankiti cewa as talaqu marratan sakin da bawa sakin da musulmi ke da iko a kanka da ya ce ya dawo da mata guda biyu jama'a mun gane wannan yake cewa allati allazi tumlaku ba'dahu ar-raja'atu la mutlaqan fa ana nufin wannan saki shi an kare ba wannan ya gwada cewa zalika bi dhikrihi at-talqata salifatu allati la tahillu ba'daha al-muraja'atu illa ba'da zawj domin an ambaci sakin daga shi ba za a iya dawo da mata ba sai ta ya aure illa ba'da zawj ana ganewa bayan wani miji ya shigo idan da rabo idan aka yi sa'a ta aure gidan mijin da ya iya rikon mace sai ma ta manta da kai ya kuwa ka ba ya zama ba ma magana ka ake ba akwai mutumin da ɗan mace ta je hannunsa ba ta fita sai dai mara rabu ɗan mace ta je hannunsa ɗan ya iya rukon mace ta san mu maza kala kala ne akwai wanda Allah ya sa ya iya rukon mace eh musamman irin mazajen nan da ake ce mijin ta ce mata suna fi irin wannan miji mijin hajiya ba mijin hajiya kai mata suna son mijin hajiya a ce kai kawai ba ka da ta cewa sai abin da ta ce irin wannan mijin sai mata suna bukatar shi amma muna gane wannan mata suna da bukatar mijin da zai zama musu wato kamar raƙumi da aka hana eh suna sa haka nan haka in ta dace da irin wannan miji to kai sai dai ka yi haƙuri kuma an riga an wuce ɓangaren shi yanzu an riga an sallame ka to shine Allah ta'ala sai ya ambaci sakin da shi an gama saki ya ce fa in tsallaka ha idan ya ƙara sakinta bayan biyu suna ganewa in tsallaka ha in ya sake sakinta bayan almarratan bayan saki biyu falata ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan gairan daga nan ba ta halarta gare shi sai ta auri wani miji jama'a muna gane wannan wannan karatu za a yi shi kuma zai wuce amma shawarar da nake ba yan uwa musulmi duk wanda yake da aure ya je ya zauna alal akalli ya karanta babin aure da babin saki a gaban malami ya yi karatun da ba na sauri-sauri ba irin wanda babin aure da babin mai saki zai taimaka maka auren sai ka jin daɗinsa Allah ta'ala ya ɗora mukan dire su kuma haka Allah baraka wa ta'ala ke cewa in ala ta tahillu lahu hatta ha zawjan zaira sai ce fa in ha idan wancan ɗaya mijin shi ma ya sake ta ko ta haɗu da sake sake fala junaha alaihi ma ba laifi an gane ai to kala wani iri a ce a sake ta ɗaya a sake ta biyu a sake ta uku je wani gida ce aure shi ma ya ƙara sako ta aiki haɗu da mu ya haɗu da sake-sake ko su kaji alama ce ta mata bata da kirki ana gane wannan yawa ko kuma ta haɗu da namiji mara addini da farko ita ba ta da kirki ta haɗu da namiji mara addini in ya tashi saki zai saki cikin haila in ya tashi saki zai saki ba cikin tsarki ba in ya tashi saki baya kallon iyaye zai kallon darajar kowa kawai sakin yake yi don an haɗu da irin wannan namiji kun ga an haɗu da mutum mai wauta to yi ko wauta duk wanda ya haɗu da mai wauta sai ya yi haɗu to kaji Allah ya gyara mu hanan dan wancan ɗaya mijin shi ma ya sake sakota wala shillu ko fala junaha alaihi ma an yataraja'a ba laifi su dawo su na farkon nan ko wato wancan haɗi na farko ba laifi a dawo a ci gaba da in zanna an yi kima hududullah dan suna da tabbas cewa lallai wannan karon za a ba Allah domin Allah baya son a kama addini da wasa ko a yi a saki a yi a saki a'a in sun tabbatar dawowar za ta zama alkhairi ba laifi su dawo jama'a muna fahimta in ko babu alamun cewa dawowa za ta zama mai za ta zama alkhairi ko ko za a bi shari'a to kaula a bari abin da zai fita cewa shine mai a bari da haka yake cewa imani an yi kima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha ya alamu wannan dokokin Allah ne yake ainihin bayyana su ga mutane wato wanda suke sani Allah ta'ala yana bayanin dokokinsa ga mutane ko kace ga malamai ko kace ga masana ga waɗanda suke mai da hankali kan sanin ainihin dokokin Allah din ke wannan kenan cewa adan Allah ta'ala fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra wa ala hadha alqawl fa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da ya fadi baya can ausa kulihum bi ihsan koko ya to mutum ya rabu da macen ta hanyar kyautatawa ya zama ko dai ya rike ta saki biyun nan ko ya rabu da ita rabuwa ta me ta kyautatawa akwai mutanen da za a samu aure ya rabu aure ya mutu amma mutunci yana ana ganewa kuma haka ya kamata aure ya mutu amma mutunci yana nan ana ganin darajarsa yana ganin darajarta wannan shi ake so a ta yara sun fi samun natsuwa ana gane wannan maimakon a ce yaƙi ake da juna wasu idan sun rabu sai a ci gaba da tsula rashin mutunci bayan rabuwa ba sai a ta tsula wa juna rashin mutunci rashin arziki da rashin kyautawa a duk inda ya zauna sai ya suke ta ai mutumiyar banza ce yaranta suna ji ana ce su mutumiyar banza ko kuma ita uwar tana gaya wa ‘ya'yanta ubansu mutumin banza ne jama'a muna gane wannan to kaga yanzu wannan yara za su tashi ba tarbiyya sai ba su ganin mutuncin uba ko ba su ganin mutuncin uwa kaga yanzu sun taru sun kashe ‘ya'yansu sun rusa tarbiyyar ‘ya'yansu sakamakon rashin mutuncinsu su jama'a muna gane wannan sun jefa yara cikin halin kakalikai da littafin tarbiyyatul aulad fil islam na abdullahi nasu ulwan ko na kyautar shi ne ya tarbiyyatul aulad mujalladi biyu kenan a ciki a cikin abin da ya kawo abubuwan da ke rusa tarbiyyar yaro na farko sai ce a talab mutuwa aure tsakanin uwa da uba ba abin da ya fi lalata tarbiyyar ɗaya kamar mutuwan mai mutuwa aure tsakanin miji da mata yaro nawa ne ya fashe ya bar gida saboda an saki uwar shi ya bar gidan jama'a muna gane wannan in ka ga iyayen mu suke yin hakuri amma matan yanzu su kuma hakuri da su yana da wahala sai wa'anda Allah ya shirye da su mata su suke ba da gudunmuwa kusan kaso saba'in ko tamanin bisa ɗari na mace-macen aure saboda rashin bin ka'ida jama'a na gane wannan saboda rashin bin ka'ida yau da za a tambaye mu a wannan taron gaba ɗaya mu cewa ya taɓa jin ranar da mahaifiyarsa ke gardama da mahaifinsa har masu shekaru sai su ce maka wasu taɓa ji ba ko masu shekaru a nan misali muna da tijiya nan zan iya gani da cikin irin su irin su honorable gashi da da dai sauran da tijiyar gasu muna iya gani kamar baba nan da dattijai a cewa ya taba ganin mata tana gargama da miji shekaru 40 baya 30 35 babu in ma suna fada a daki ba wanda sun jama'a muna ganewa in ma ana samu suka gaba wanda sun amma yanzu ba za ka ganin mata da miji suna don ba titi musulmai ba nake magana ba ina magana arna ba su dama ba wani abin da kansu arna sunansu ba ko ba haka ba musulmai mata da miji suna dambe a titi ko namiji zai fita mace ta fito ta cikume shi yanzu ya za a ce ba zai saki ta ba mace tana iya kama rigar namiji ta fita shi ya za a ce ba zai sake ta ba da bata samu tarbiyya ba na yaran na ku babu proper upbringing kuke jago yawa ba a samu tarbiyya ba ya kamata a gwada wa masu cewa ibada zai ku ba ya zauna da sai ce ke duk abin da zaki bukata a duniyar nan Allah ya bani gurgudu ina iya baki inda zaki zauna abin da zaki ci abin da zaki rayu amma wannan auren shi kadai ne abin da zaki samu a auren nan ban da shi shine aljannatul firdaus kana ganewa ya ta ji wannan daga bakin babanta duk abin da kike so a duniya ci da sha da wurin zama da komi ina iya baki ina da shi amma akwai abin da bana iya baki sai ta hanya aure zaki samu shine aljanna don haka yanzu wannan auren in kina son raina ya mun daɗi idan kina so in zauna lafiya nan duniya in samu zaman lafiya a lahira ki beya ga mijinki ki ɗauka ni ba komai ne ba mijinki shine komai idan na ce e ya ce a'a magana shi ce magana ka nuna mata cewa ba ka da bukatar ta zaman auren kake so ta yi in Allah ya yarda da wannan nasiha ta ka sai ai sa'a ta zauna zaman aure kenan an samu tarbiyya kuma ka rika lekowa yau da gobe kana gano mai matsala kana warwarewa mun haka manzon Allah yake da shi kana gidan aure shi ke zuwa gidan auren yana bibiya al'amura inda ya gaba daidai bai gyara da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da tiyarsa a cikin aure duka iyansa babu wadda ba ji daɗin aure ne kuma to kaga kenan idan mu ahlus sunna ne za mu koyi da annabi mu ma ya kamata mu yi abu sai rika kumbura kumbura ba yana jira a zo wurin shi a'a kai din ka ji lokaci bayan lokaci ko ba kullum ba a yaya za a yarinya ta biyayya aure mace macen aure kamar da nake yawan fari ya yi mana yawa musamman arewacin najeriya allah gyara wasu daga cikin malamai suka ce a tsalakatun salisatu hiyar mazukuratu fi kaulihi saki na uku wani zai ce ai saki biyu aka ce ina na uku suka ce shi ne faɗin allah ta'ala da yake cewa kauta sirihun fi ihsan uku ka sallame ta bi kyautatawa an gane wannan ko wani tasbihi da malamai suke yi cewa zakara ba'dul ulama an hadhihi al-ayatul karima allati hiya qawluhu ta'ala wasu daga cikin malamai sun ce wannan aya a talaqu marratan yu'khadhu minha wuqu'u talaqi salati fi lafdin wahid da wannan aya aka gane duk wanda ya kaso kara Da aka samu wawa sai ya saki uku lokaci daya to sakin ya saki yayi wauta da yawa zaka ji mutum yana kira assalamu alaikum ustaz ina lafiya kwana biyu ba ai ina ta so in zo in kike kai ustaz a shi sai ka gane ƙarya yake ba so yake yi da kai ba ya saki mata shi ne saki uku yayi ka to ƙara yana nema ka zo ka halatta mai mai da abin shi sai da zunubi shi da sabon mata ko ba shi ne ba lokacin da ya saki da san ustaz ba da san ustaz ba jama'a kuna fahimta wannan kaga wauta ne yawa kansa wauta abinda Allah ya baka dama ya yalwata maka zaka yi shi lokaci bayan lokaci zaka yi a hankali sai idan ya gagara Allah ya baka wannan dama sai ka rushe damar Allah to yanzu ustazu ne zai baka damar da ka rushe wanda Allah ya baka koko ya bani eh na na wancan karin magana ina jin misra ke da wannan karin magana ko wai wai idan idan idan ka tabbalo rikici mun ne saha ala ala raqabati alim ko mala habita yawwa watsana asali kai ka jefa idan ka nemo rikici ka jefa wa malami kai ka fita salin ali ka fita lafiya ka ji mugunta ka jefa wa malami kaɗale malamai sun yi gaskiya suka ce ajira ukum alal kutiya ajira ukum alal daji Allah ya kare mana da yawan irin wannan fata jama'a Allah ya baka dama matar ka ce idan abubuwa sun gagara a rabo a hankali a rabo a ne a hankali malamai suka ce tun da Allah ce tsala talaqu marratan wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya gwada maka cewa idan mutum ya afta saki uku lokaci da duk sun tafi gaba ɗaya kibiyoyin uku sun tafi kuma kowace kibiya ɗaya ta yanke igiya ɗaya don haka ya zube da mata wani ganewa yawwa don haka sai je kama kame kame isan yadda zai yi ya shiga wannan gida ya ga wannan limami ya wajen wannan wanda ya daɗe bai gaida ba sai ga zo gaida shi Allah akwai mutanen da kowa ya suka gani kasa akwai matsala musamman in mai wa'azi ne kaga wayar wasu mutane kasa akwai akwai trouble akwai matsala haka nan kawai ba su kiran ka haka nan kawai amma in mutum ya saba kira yau da gobe ko da matsalar ta zo ba a damu wanda da kun gaisa ce ɗaya na kwan biyu ban gaishe ka ba ta to na gode na gode kuma dama akwai <laughs> eh yaya wannan magana ta biyu ita ce dalilin kira wancan kawai shimfiɗa ce da dubara da gidani irin na mutu. Allah ta'ala ya tsare mu وأشار البخاري بقوله إمام البخاري هر بابي يقول لا يتي باب من جوز طلاق الصلاة إمام البخاري yace babin da ke magana kan malaman da suka zartar da saki uku waɗanda suka tafi akan zartuwar saki uku saboda Allah ta'ala ce a talabu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan wa zahiru an wajha dilalatul murad inda al-bukhari huwa ma qalahu al-karmani kace wannan magana ce ta shi al-karmani cewa Allah ta'ala ce a talaku marratan limna anna ihda al-marratayn jama'a fiha bayna at-tasdiqatayn shi al-karmani yace to ai daga jin Allah ce a talaku marratan to ya nuna maka cewa sakin farko mutum ya fara afka kibiya biyu ne lokaci guda saki biyun ne ya saki gaba ɗaya lokaci guda ne da ya saki guda wato saki biyun lokaci guda wa idza jaza jam'u ne idan ya halatta ai saki biyu lokaci daya atan wahida lokaci guda idan jaza jam'u talaq ya halatta kenan ai saki uku gaba daya in dai saki biyu lokaci daya sun zartu saki uku lokaci daya sun zartu jama'a muna gane wannan bayanin shi alkarmani sai dai an samu raddi? da alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji ibn hajar yace wannan magana akwai abun dubawa kiyasun ne ma aududin fari kai kiyasun ne kawai dan ba dalili kawo ba ana ganewa shi kan shi karma ne din da Imam al-Bukhari ya ishara zuwa gare shi kansa ya kawo kiyasun ne ma aududin fari magana sai a ce ba haka yake ba shi Imam uh, Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya sanya wannan kaya da suka kawo ta a talaqu marratan yace dalilan ne lina linaqi da zalika dalili ne ba na kishi abin da suke faɗi sai aka ce marratan ya nuna maka marra ne ba da marra ko abin da aka ce sau biyu ya nuna sau ɗaya za a yi kuma a sake yi sau ɗaya jama'a muna gane wannan sau ɗaya za a yi kuma a sake yi sau ɗaya to wannan kenan to idan mun wuce wannan yake cewa la yakfa adamu zuhurihi walakin na kanan al'ayata la dalila fi ala wuqu'i thalath fi lafzin duk da cewa a ayar babu hujja da ke gwada maka saki uku ya zartu da lafazi guda la yunafi an taquma ala zalika ajilla wannan baya hana a samu wani dalilin a wani wuri yake nuna afkuwar saki uku lokaci daya sai dai ilam anna min adillatil qa'ilina bi luzumi thalath mujtami'a ka sani ya kai uwa yana daga cikin hujjojin waɗanda suke cewa saki uku lokaci ɗaya ya afko sun kafa hujja da wani hadisi na sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ta'ala ya kara masa yadda wanda hadisi ne tabbatacce li'ani da aka yi tsakanin umair umair al-ajlani da matarsa kana ganewa ko da li'ani shine miji ya ce matarsa ta yi zina ko a shine ba ta yi lalata ta ce ita kuma ba ce ba sai a zo ta rantse ya rantse da anin yana cikin suratun nuru idan muka ɗauko zai ce lokaci ma mun gane da idan aka zo ƙarshe ta ce Allah in ƙarya ce Allah ya tsine mata kaza kaza shi ma ya ce in ƙarya yake kushin Allah ya tabbatar shi ba shine ake da'ani ba idan an samu jifa tsakanin juna jama'a muna gane wannan mutum ya taka tsantsan musamman lokacin da ake shari'a musulunci ta yi takatsantsan da jifan mace da alfasha su kuma mata su si takatsantsan da yin abin da zai iya gwada cewa akwai lauje cikin nadi na farko shi mace mai yawo ko ina ta je sannan in ta je yawo ta shiga wannan gida ta fita wannan gida daga wannan buɗe kofa ce miji ya zarge ta daga ciki shigo da mutumin da ba ya da hurumin shigowa ta ko gidanta daga cikin haƙoƙin miji a kan mata kar ta shigo da wani gidansa ko kar ta shigo da wani gidansa wanda baya so ba haƙƙinsa bane wannan su kaga shi yasa babban matsalar mu ba wai ai taron biki na auren da zawarawa ba shi ma taimako ne taron bikin auren da zawarawa taimako ne amma bai taimaka mana sosai kamar mu ɗauki al'ada irin ta mutanen sudan wanda za a ce mutum zai yi aure da wata uku dole sai ya tafi wata mu'assasa ko wata kungiya ta wayar da kan mutane akan aure ko wayar da mutane akan aure in ma ba ta da wannan din su malaman ba za su daura mata auren ba wannan wata uku za a koya mata magana da miji za a koya mata abinci za a koya mata rangwada za a koya mata za a koya mata haƙoƙin miji ba muna ganewa ko da a takaice ne kaga za ta zo cikin auren ala basiratin tana mai sanin abin da take yi jama'a muna gane wannan a kashe kuɗin da ake aurar da zawarawa akan wayar da su saboda kada auren ya mutu shi ya fi alkhairi a su fi aure da jahilci a sakota wani ya aura da jahilci a sakota wani ya aura har ma ta saba da haka wasu lokuta idan mace ta saba da yawo tsakanin maza ba ta haƙuri da namiji ɗaya jama'a muna ganewa ba cewa muka yi aurar da zaurawa laifi ba ne amma da za a yi amfani da kuɗin da ake kashewa wajen aurar da zaurawa a amfani da kuɗin wajen wayar da kan zaurawa ɗin jama'a muna ganewa kun ma suna yan mata a fito da wannan tsarin dole ne wadda siyarsa za ta aure sai ya kawo ta mai amfani da tsofaffin mata ƙwararru waɗanda suka san shiga fice na aure wani karatun ba a littafi yake ba a kwakwalwa kawai yake ana ganewa wani karatun experience ne kawai bayani ake bukata ba a littafi yake ba a saunar da ita girshen koyar da ita abin da ya zama wajibi ta sani kafin ta shiga mu'amala aure idan ka zame wannan tsarin musamman mu hausa fulani mu ke aure bai cika daraja ba a gurin duk wannan rikicin da ake na zawarawa ba kan gado ya fi yawa cikin hausa fulani da ba muna gane wannan ya fi yawa cikin mu hausa fulani kuma dole mu gaya wa juna gaskiya ba zai yi mu gaya wa juna gaskiya ba dole mu faɗa wa juna gaskiya wannan matsalar ta zawarawa akwai matsalar iyaye ciki uba daga zaran yarinya ta zo ta ce mai kaza sai ta yi zamanki ba uba bane na gaske uba ne shirban man uba wanda ke da hankali cikakke sai dai hankali ba shi sama sama shine da yarinya za ta zo ce zauna kaga ba hankali kuma in ka riga ta koya mata haka da wuya ta zama aure kana uba yarinya ta zo yaji ka ce ki zauna to baka ci da ci ba baka cikin da ba ana gane wannan ai amma samu waɗanda ba masu ilimi ba sun yi bijinta sun yi abin a zo a gani amma masu ilimi ba ne amma sun yi abin a zo a gani da suka cancanta duniya ta koyi da su akwai wanda ba zan kama sunan shi ba ana ganin yana daga cikin lalatattun mutane ya shi ta zo wai kawo yaji ce wancan ta ce ai kawo yaji ce to to ku ba ta daki sai ita ma a shiga daki ila kwana bai nan da nan ta ce gaba amma muna gane wannan akwai wanda zai kori yarinyar in ya kore ta koma gida sai ya biyo gidan to kaga wannan ta ci duke shi zai zo har ya kira mijin cewa da Allah in ka samu lokaci ina son ganin ka ana gane wannan ai ai na da wannan iko ubani shi amma idan aka ce yarinya ta bar gidan aurenta ta je gidan babanta sai ce ta zauna karshe ma ya fara zagin mijin a gabanta malam an san matsala yana aibata dama na sani dan kaza kaza ne zan yi maganin sa zan gwada mai niwa ne a garin nan to kai wane ne kai da sai ka aure ta ka tunda kai ta shi ne zai aure ta dole sai haƙuri da shi ya kamata mutane mu gyara mu'amalar mu gyara mu'amalar rikin ka ɗanka ne wanda ya auri iyaka kamar da shi ɗanka duk da za ka wulaƙanta ɗanka na cikinka ba kar ka wulaƙanta sirikinka duk wanda ya auri iyaka ya zama ɗanka ko da auren bai survive ba bai ci gaba ba ya zama mai ɗanka kuma shi bai ce kai ba ubansa ba ne kai idan kai kake so ka mai da shi ya tashi daga matsayin ya dawo abokin fada kana iya kanka ne da kake da ikon ka tsawata masa kai masa fada amma kana iya mai da shi abokin fada ka kuma kaga yanzu ka fadi ba nauyi ko ba haka ba wanda da yawa daga cikin iyaye suna wannan kusa kuma hakan samu matsala auren shine uwa mace muna ganewa uwa mace akwai uwaye da ake samu su mai da matar ɗansu kishiyoyinsu Matattanci wai wai ita ce kishiyarki saboda rashin girma rashin sanin darajar kai matar ta ba kishiyarki ba ce iya kici. yadda kuma aka ɗauko wannan aka kawo maki ke ma fa haka kika ɗauke ki kika kai wani gida ko kina so a wulakanta kike a wani gida kina son wata sirikar ta takura wa yake la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan irin abubuwa yana da kyau mu kiyaye su amma dai a je a dawo matsalar da ake samu tsakanin aure muna cewa mata sun fi bada kaso mai tsoka da ainihin gudunmuwa Allah ya gyara zukatan wayanda suke cewa saki uku da kalma ɗaya cewa ya zartu a saki uku sun kama hujja ne da wannan hadisi shi Umair al-Ajlani wanda suka zo da matar shi suna rigima wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse matar ta rantse ke wanda daga cike ke cewa tazattu alaiha ya rasulullah in amsattuha in na ci gaba da zama da ita aina mata ƙarya kenan ya nuna ƙarya nake ba fasikan ce. kana gane ba in har na ci gaba da zama da ita to ya gwada lalle ba ma fasikan ce. don haka daga nan ma fa tsallaka ha salatan a nan gaban annabi ya sake ta saki uku kabala an yi amurahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya umarce shi ya talaki ha idan zafin kai an yi in zafin kai da yawa a gaban annabi ya kaso ga wata rigimar sannan ga wata ya tambaro eh ana cikin wata ya tambaro wata ya sake ta saki uku nan take gaban annabi eh wata wata ba eh ibn shahab yake cewa kana sunnatul mutala'inin ko sunnatul ah, mutala'inin wannan shine sunna wajen wa'inda suke li'ani wato saki uku saki ya zama saki nawa saki uku babu kome hadisin yana cikin bukari hadisi na 3,304 yana cikin muslim hadisi na 1,403 to hujjar da suka kawo cikin wannan cewa annahu auka salafa fi kalimatin wahida ya saki matar saki uku a kalma daya Aka ga saki nawa yayi saki uku ne kuma a gaban annabi kuma da kalma daya walam yunkiruhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi masa inkari ba annabi bai ce me yasa kai saki uku ba jama'a muna gane wannan to sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin abubuwa ne a hankali yanzu ana kan matsalar li'ani ne to ba za a saki matsalar li'anin ba kuma a dawo magana saki uku jama'a kuna ganewa da ana magana rantsa-rantsa ne tsakanin wa tsakanin mata da miji to za a tsaya kan topic din da ake magana kai kar a tsallaka a tafi wani sabon mai wanda za a tashi daga wannan kuma maganar ainihin muhimmiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba to sai da wa'anda suka saba ma wannan fahimta masu cewa saki uku a kalma ɗaya bai su ba suka ce a annal mufarakata waqa'at bi nafsil ali ai tun ma kafin ya sakin sakin ya riga ya saki kansa daga lokacin da ya rantsa ta rantsi aure ya mutu dama ba aure li'anin ya tsinke auren kakkai igiya ka gaba sai ka ta dama ta riga ta ne ta tsinke mu gane magana ai mu gane me hujjar su ce a saki ukun ba shi ya kashe auren ba rantsuwar da suke shi ita ce ta kashe auren in ya rantse ta rantse automatically aure ya mutu kuna gane waye aure ya riga ya mutu da kanshi kuma mutuwar da ba dawowa har abada ba za su sake dawowa ba ba za su sake aure ba malamai suka ce ko su biyu suka rage a duniya sai dai su kallon juna amma aure ya riga ya ƙari da wannan li'anin da ake tun da aka riga aka yi li'ani kuma an yi shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama aure ya riga ya mutu da haka ba sun ce wai ya sake ta a hasilul hasil ce ko haka ba kuma rana ta fito ne ka zo ka ce rana ta fito to wa kike faɗa mawa sai kowa yana gani ko ba haka ba rana ta riga ta ne ta fito ba bukatar ka ce ta ne ta fito amma ta yi amfani da wannan miyan naka da ka ce rana ta fito ta da da shi ka ce subhanallah ya fi maka amfani kuma ka ba yawa amma abin da gashi kowa yana gani da kuma ka ce ai gashi to ne abin da yi na wannan saki uku hujjan masu cewa saki uku a kalma ɗaya bai su ko ba ta falam yusadib ba hu salatu mahallan haka saki ukun shi bai ma samu wurin zama ba wato saki ukun da ya yi bai samu mahalli ba haka nan hadisi aka samu da shi mahmud ibn labid al-ansari Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa an ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari rasulin allaka mar'atuhu thalathatu tariqatin jami'an labarin wani mutumin da ya saki matarsa saki uku lokaci daya shi annabi labari aka kawo masa wancan a gaban shi akai ana ganewa magana ta riga ta wuce doguwar magana ce mun takaita ta ne yanzu wata sabuwar magana ce aka zo wa annabi labari cewa wane wane ko akwai wani mutumin da yawa matarsa na sake ki saki uku lokaci guda fa kama annabi ya mike cikin fushi annabi ransa ya baci idan ransa ya baci ana ganin jijiyoyi a wuyansa ana ganin idanun sun canja annabi ya mike tsaye wa yake cewa ayul abu bi kitabillahi azza wa jalla wa ana baina azhurikum gani ina tare da ku amma ana wasa da qur'ani Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة جزاك الله idan إنما أنا رمى غير ميكي iyanan ya ishe mu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ka ji magana da wa ake magana da annabi Muhammad me gidanmu gaba daya ana magana da shi amma ana faɗa mashi ne ya faɗa mana shi aka kira ta aka ce idza tallaqatumun nisa idan za ku saki mata talliquhunna li iddatihinna umarni ne ku sake su akan gabar idda ku sake su a gabar da ita kawai za su hau kan idda da kirki wa ahsul idda kuma ku kiyaye ne kirkin can. wannan umarni ne ai kuma dole ne a bi umarnin yau ga wani yaki bi Ga shi ayar da muke kai a talaku marata. saki saki nawa ne sau biyu ne a bada kake marata daya bayan daya duk wannan umarni ne nawa ga Allah yau gashi wani ya tallata wannan umarnin sai labari ya kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi fushi ransa ya baci kuma ya nuna bacin ransa hatta kama rajulun sai aka samu wani ya yace ya rasulullah afala aqtulu izini ko nake ma, finne ba kai ya cancanta kaji bala akwai akwai mazaji kuma da an bada izinin da fille maka sai a'a annabi ya nuna bacin ransa akan wannan aiki da aka yi wanda bai dace ba hadisin yana cikin takhrijul mishkat al-masabih hadisi na dubu uku da ɗari biyu a ashirin da bakwai ya jama'a duk abin da ya fuskata annabi muhammad ya gwada maka wannan abin babban abu. in dai abu annabi ya fusata duk halittun allah ba mai haƙurin manzan allah ba mai haƙurin manzan allah amma abin da ya fusata shi kasan ba ƙarami ba ne kenan allah yana fushi idan ana yin saki uku wannan na iya zama dalilin da za mu shiga masifa yanzu saki uku so nawa ake da yawa na je sulhun aure mutum ya ce ya saki mata saki dubu akwai mai saki ɗari akwai mai tasa'in da akwai mai saba'in da bakwai shi ya sake ta wannan sakin wai ran shi ne ya ɓaci shi ya sa shari'a musulunci take daɗi malam a zo a kara mutane a kawo shi a mai bulala ko da goma ne gaban jama'a a tsulamar mar bulala kamar goma zuwa ashirin gobe ba ya kara ba kuma zai zama wa'azi ga wani Na bulala na tana da kyau mana bulala ba kuma gaban jama'a gaban yara daga cewa jiya aka zane baban su ne su fadi ya aka zane shi eh ya yi wasa da ƙur'ani jama'a yin wasa da littafin Allah yana sanya fushin ku. ana gane ba, idan an bata maka rai so nawa kake fata kake kake fusata Allah ka san iyaka fusata Allah so nawa kake yi kokari mu gyara ayyukan mu yi kokari mu gyara ayyukan mu ji tsoron Allah so haka wannan dai mun ji amma malami al-imam ibnu kathir cikin littafin sa tafsirul qur'an al-azim shi ma ya dan yi karin bayani dangane da wannan aya at-talaqu marratan wa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan yace wannan aya mai daraja basi'atul lima kana alaihi al-amru a islam farkon musulunci da al'amarin kowa yana irin ka tokarar da ga dama ne sai wannan ayar ta zo ta ɗauke ka tokarar ce ce ka tokarar da suke yi bi anna rajula kana ahqqu bi raj'ati imra'atihi mutum shike da ikon dawo da matarsa wa in tallaqaha mi'ata marra ko da so dari ya sake ta matukar tana cikin ita yace ya saki ya dawo ya saki ai ta wasa da littafin Allah lamma kana hadha fihi dararun ala zawjati tunda hakan cutar da mata ne shi dai bai sake ta ba bare ta aure wani mutumin kirki jama'a muna ganewa bai sallame ta ba kare ta auri wani mutumin kirki yana ya saki ya maida ya saki ya maida to daga nan rahum Allah azza wa jalla ala salati talafati sai Allah ya dakatar da kowa a saki uku baka dama ta daya a baka dama ta biyu a baka dama ta uku to lalle dai abin da mutum zai dai biyun nan yayi aka tafi uku magana ta kare ya nuna cewa auren ba ya da daraja a zuciyarka wa abaha raja'ata fil marrati wasu sai ne an baka dama kamai kayi kome karon farko da karo na biyu wa abana ha bil kulliyati fi salisa a karo na uku aka kwace matar aka ce a a ya isa haka nan taje wajen wani ka gwada sa'a ana ganewa taje wajen wani ka gwada sa'a akwai wanda zai zo yana kuka ya saka matar shi yana kuka ka tura gan shi katun banza har kuwa to ya saba shari'ar Allah yana taɓo fushin Allah akan mu gaba ɗaya. yana kuka don Allah a sanya za a yi da shi wallahi in matan na bata ba zai mutu to ka mutu man sai an huta da ke me ya amfanin ka ka daɗe ba ka mutu ba wai mutuwa zai yi ka ji sakarci shi yasa ake so ka yi ilimi ka yi ilimi ka san addini dan je ba hukunci haka kawai zaka je ka je kana tukin mota kana tuki kana waya a gunka. halo kana ta yi masu kame su damke ka ka ce mantawa kai amanta ne ko isa ne important to okay sai ma tare da baka important abin nan ana rubuta ma kuɗi baka ce baka sa belt ba ba ka taba kama bai sa belt ba in kace ka manta ne suke cewa dama aikin su ne su maka suna rubuta mutum dubu biyar ko goma sun tuna maka reminder ke maka ina za ka kyale ka tafi kyauta an jima ma za ka kare bayan kana jin zafin dubu goma nan ana da ka shiga mota ka jawo bel mutum a kyale shi ba doka sai ta tsula tsiya mutum a bashi ba doka zai ta yin abin da ya mashi daɗi da haka kuma abin da kuke yana fusata ubangiji dan wasa ne da littafin Allah Allah ya gyara zukatanmu don haka dai a wato wannan ne. to imam abu dawud a littafinsa sunan abu dawud ya yi babi yake cewa babu ke naskil muraja ake ba da tsarkata saras babin da ke kuma an shafe mai da mace an goge shi bayan mutum ya yi sake uku an gane wannan ko? Abdullahi ɗan Abbas da ya tashi magana kan wannan aya da muka wutu baya bal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qulu wa la yahillu lahunna hazwa karshe yake sawa zalika anna ar-rajula idha talaqa imra'atahu fa huwa haqqu bi raj'atiha idan mutum ya saki matarsa shike ke ko ita dawo da abun sa isa ki kawo ko da ya sake ta so uku sai aka shafa wannan aka kawo a talaqu marratan kitin yana cikin Abu Dawud hadisi na 2195 eh Abdullahi dan Abbas sai yanzu yake cewa ah, nasku da aka yi a shafe wani hukunci a kawo wani hukunci ba wani bakon abu bane saboda Allah ta'ala ce manan nan sak min ayatin min tutu ma sak min ayatin aw fi ayatin fa'ilun min aw mithliha wata aya wa idza badalna ayatan makana wa idza badalna ayatan الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده duka waɗannan ayoyi suna gwada maka tabbacin ana ɗauke wata aya a kawo wata aya a madadinta gane ganewa sai dai in jayayya da washin kwakwalwa mutum yake so a yi amma in ba haka ba Allah ta ce manan sakh min ayati ba mu shafa wata aya ba ha. na a cikin khairin min za mu zo da wadda tafi ta au mithliha ko irin ta na akwai nasu ko sannan kuma idza badalna ayatan makana ayati in muka canja aya muka kawo wata abu dinta to Allah ta'ala dai shi san abin da ke sakawa wani wuri Allah ya ce yamhullahu ya yasha'u wa yuthbitu Allah yana shafa abin da ya so yana tabbatar da abin da ya so kuma ƙarshe dai umul kitab ina wurin Allah gaba daya duk wani abin da aka fara shafiya ba shine alƙibla ba kadarin ka kalli wajen ka sama. Ɗan na ba ta halu ba wajen ikafin sama, ifalan wale na kalli ba na sama sau ba. Yes, kagan kika da wannan muna ganin yadda kake jijjiye fuska ya rasulullah kana kallon nan kallon sama to za ka ga wahayi ya zo ya ce ka daina kallon baitul maqdis ka kawo kallon ka'aba sai Allah ce falan walli annaka qiblatan tazahadu mu wannan ba za mu tuye take zuwa alqiblar da zuciyarka ta kwanta da ita a yau fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram shi kaga ce nan da ga yadda ake yanzu kuma ga yadda ake wasu ma suna cikin ruku'u aka ce musu ai an canja alqibla yanzu nan ake kallo dakin ka'aba a haka suka juya saboda biyayya ta koma suna kallon can a cikin sallah ba su ce bari mu gama wannan ba ka san mu idan mutum yana cikin laifi aka mai wa'azi ce to daga wannan bari ka eh. arfa <laughs> wai bari in karasa kamar yana da garantin rayuwarsa har sai ya gama laifin ne kaji Allah gyara zukatan mu don haka ya ɗan uwa masu daraja mu rika lura da ainihin waɗannan dokoki don haka Allah ta'ala yake cewa ah, ko wa zalika bi anna rajula ah, kana idza talaka imra'atuhu wa nadum mutalaka huwa haqqu darajati wa in talaka thalathan fa nusika zalika bi at-talaqu marratan fa in saqu bi ma'rufin kima da cikin sahihun nasai to kallan Allah ta'ala da ce in saqu bi ma'rufin aw tasrihun bi tal idan saki ya kai daya biyu yanzu kalinka da matar ka saki biyu ne sai ka daidaita zaman auren ku ma ki daidaita zaman auren ki san cewa yanzu kina gabar da in aka jefe ki bakin bakinta fike nan sai ki kiyaye sai ma ka sani ga wannan karan fa sai dai kai ta kamar ban neman malamai da nemo liman malam jabiru eh da sauran su, ka nemo su alaran ma ka nemo sauran yan uwa da su malam haka almisiri da sauran bayan Allah duka tattaro gaba daya ke to bana yi wata katokura ina so ku zo ku dauke zulubin ni in samu ina wurin ina kuma magana kenan ko mutum bai ba tsara ba sai yake ka dau zunubin shi ya dau amfanin eh ayyuka ni malam wane ya mai da mu aure malam wani kuma ko lahira aka shi ke zai nuna yawa malam wani shi ya maida min makata shi ya bani fatawa cewa za mu iya komawa jama'a ana gane wannan wannan hujja da ka gani idan ba sai ya kafa hujja da kai a duniya yake hana kafa hujja da kai a lahira can ya fi wahala can ya fi wahala Allah ya je da imani don haka ai idza ha wahidatan mutlani idan ce saki mace saki daya ko biyu fa anta mukhayyarun fiha kana da zabi kan mataka ma a ki ha ko ma damat iddatuha ba ta matukar inda ta tana baina an taruddaha ilayka ko dai ka dawo da matarka dawo ya lil islaha biha kana shirin kyautata mata kana da niyya mai kyau zaka dawo da ita ne da kyakkyawan niyya ko ko ka rabu ita da mutunci jama'a muna gane ka dai san daga wannan kara in aka ƙara saki to magana ta kare so sai ta kiyaye wa baina an yi turukaha hatta san ya je ha ko mutum ya fita idda ta kare shi da minka ya zama shi kenan babu wani abu ku wa tutlika saraha musunan ilaha idan mace ka sake ta saki ɗaya har ka samu ka kare saki biyu tsakaninku saki ɗaya gudana saki biyu ya gudana to daga nan tun daga wannan saki biyu kai wani aiki in za ka zauna da ita saboda Allah to ka dawo da ita auren ka zauna da ita saboda Allah idan ka san ba za ka zauna da ita saboda Allah ba za ku ci gaba da rikici da yin abin da bai dace ba gara ka bari ka gama idda ka sallame ta ka kyautata mata ka mutunta ta ka ta mata ka yi abin da ya kamata ki ka sallame ta jama'a muna kan wannan sai ka mata ainihin wannan kokari zamanto ko da ta rabu da kai to dai za ta za ta rike wannan mutuntawa da ainihin kai mata suna suna suna ainihin kawo hujja da ah, alhassan dan aliyu alhassan dan aliyu dan abi dalib suna kara masa da yake malamai ko malaman tarihi sun ce mutum ne wanda yake da yawan sakin mata ana ganewa an samu yawan sakin mata an ce ya auri mata sun fi talatin wasu tsarwaya sun fi arfa'in matan da aura yana yawan sakin mata har ma mahaifinsa ya zo ya yi ilani ya sanarwa ya ce ya ku jama'a la zan wujin hasan kana hasan ka ku sake ba shi aure ba inna hu jirin mithla mutum ne mai yawan sakin mata kar wanda ya ba shi shi ku kyale shi ku ina ba shi aure mutane ko nan ce suka bayar da suka ce ina jikan manzon Allah wallahi duk wanda yake so ya zo nuna mu bashi in ya so ya rike in ya so ya saki mu da mu samu iri cikin gidan manzon Allah Allah ga ya ma auren ya saki jikan annabi ya zo ya aura ya sakin din kaga ai baban yayi adalci su ma mutane sun wakar su ne adalci to shine wata rana ya auri wata mata an ce mata ce kyakkyawa iyar manya kuma mace ce iyar mutunci Kafan mata wani lokaci bakin su bai da gurki eh wani lokaci ba koyo shi ba mata ba wani lokaci mata bakin su bai da gurki eh ba su juma magana kawai sai su saki haka suke yi ka hakuri da mace ita ma mace sai ta mai fito ƙwararren da aka kashe mahaifinsa bayan kashe mahaifinsa aliyu ɗan abin talib sai ake yi masa mubaya a sai zama sarkin musulmi kai abu biyu ne ya same shi bakin ciki da mai in ma mulki ne da farin ciki ko ba ka san ɗaya fi bakin cikin mutuwar ubansa da ta zo madadin ta mai ta'aziyya an kashe ubansa an kashe aliyu ɗan abin talib sai ta ce ina maka murna da samun khalifanci wato madalla da mutuwar babanka yau ka zama sarki haka ne ba amma rashin iya magana ne wannan ka to tobara da kai, sai ya ce an ce tsalikun talaka ran sai ce talaka ce ki saki uku cikin masu kafa hujja da saki uku nan sun kafa hujja da wannan magana na sake ki maganar tana cikin tafsiru ayatul ahkam na imamu sabuni da dai sauran littafai da na sake ki saki uku bayan ta gama idda za ta tafi gida ya ba ta kuɗi da suke cewa ya kai dirhami 800 wasu wasu ɗan biliyoya a yanzu kuɗaɗe masu ƙarfi ya bata da aka kai mata wannan dukiya da kaya da ya haɗa mata sai ta ce majalla da 'yar ƙaramar kyauta daga mutumin kirki mijin ƙwarai masoyina ana ba. wannan maganar ta faɗa ya ce wallahi in ba don ba dama ba da ya dawo da ita saboda ta yaba mai a kan halinsa fiye da yaban kudinsa a sheke na tsazu mai sai ka tobara ta yi in ka biyo mace da ka tobara ta kullum sai ka sake ta yan ka ba na. yan ka tobara ne suna da ka tobara mu kuma ya kamata mu rika haƙuri tun da Allah ya sa hankalinmu ya fi nasu duk akwai inda za a kai wasu abubuwan ana aikatawa dole ba yadda aka iya jama'a muna gane wannan so ala ayi hal suna kawo wannan a matsayin cewa yana daga cikin sabudda baka da ake dangane da ainihin irin wannan Allah shi ne mafi sani to ala ayi hal yake cewa hadisi an samu gashi daga Anas Ɗan Malik Allah ya kara masa yadda su'ila an kaulihi an tambaye annabi sallallahu alaihi wa wasallama su'ila an kaulihi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da faɗin Allah da ya ce at-talaqu marratan kila sai aka ce wa aina salisatu ya rasulullah to Allah ya ce saki saki bi ne ina cikan na uku sai annabi ya ce aw tasrihum bi isan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ko dai ka rike ta daga biyin nan da mutunci ko karabu ita da me darajawa da mutuntawa aw tasrihun ai shi ma aw ka sarraha da sakin kenan ko ainihin ihsani wannan shine suke na uku kamar da in ka duba khulasatul badar munir juz'i na biyu shafi na 200 da ainihin goma sha tara to sai a an istirja mahai an hana dawo da sadaki kwace sadaki kwace ne sadaki mutum ya bada sadaki ya dubara ya amsha kayansa wato mudin ne ba mazan ba ba matan ba kowa yana ji da kwarewa a mugunta so yake dawo da kuma yanzu cikin raka ka ake yi sai wa yarinya sadakin dubu ɗari a sace kayan dubu ɗari uku saboda bakan mugunta wannan al'ada akwai zalunci cikinta wannan al'ada ba al'ada ce mai zalunci a cikinta mugunta ka gama mutum zai aure da ɗaya shi hankali shata shi saboda sai ya yi kayan ɗaki dawo auren musulunci ku zauna lafiya dawo auren musulunci irin auren da annabi yawa diyarsa ai diyarka ba ta sai darajar ɗaya annabi ba ko eh ba zai yi ba ko to annabi ya aure da diyarsa lafiya lau yan abubuwan da ba a rasa bai bata na hannu wanda za ka riƙe a hannu an ce da buta abubuwan da bai gagara ba abubuwa a hannu amma haka kawai sa mutum yin sassan kujeru wanda shi ba sassan kujeru a ɗakinsa da kaje gaida shi ka sassan kujeru kaga ka dora mai fitina ya ta zama fitina gare shi don aka duk wanda ya haifar mace sai hankalin ke tashi ya sa akwai fitina gaba ana gane waye amma idan ana auren musulunci an zauna lafiya dan wata ta sata ta miki mijinki in ka je ku kwanta a tabarma wannan ya rage laku shi inda za ku kwanta za a yi aure kai za ka shirya kayan daki ga ka'idar musulunci miji ke kayan daki in ka gada ma ka bar dakin ba kaya ka bar dakin ba kaya mazajen ba su yi ba a'a maganar ne sai kafin mu je kai a tunda nace auren musulunci misali wa yace kai kowane malami zai zo ya halatta maka laifi bai da wani dalili babu wani malamin da zai zo ya halatta maka laifi ko kayan daki wato duk abin da zai zama fitina ya hana addini wannan abin karshe zai koma haramun zai koma bid'a mai muni kuma me yake hana aure a yau wai idan ya aure ta ba zai yi kayan ba matar ka ce ko matar shi kai za a yi wa kwalliya ko shi kai za a yi wa kwalliya ko shi wa ya aike ka cikin kanka cikin fitila da cin bashi wa ya sa ka jama'a shari'a tana da daɗi sai a kulla abu gaskiya akan gaskiya mafi yawa makaryata ne makaryata mutum na so ya karya ya yi akwati goma sha biyar wani ma ya ce ana wuce sha biyar akwati akwati goma sha biyar ni za a sa ciki akwati duk da fitina ce fitina ce cikin al'umma wa a yi don ba kulliya a ni ban so sai kace mun dan siyo kale mun haka ban san kulliyar kai kuma a ce sai an maka gado mai faɗi wai gado mai faɗi da katifa iri kaza da kujeru iri kaza da abu iri kaza duk mun dora kanmu a fitina kuma inda na gode wa Allah bi yadda mutum ya kai da nuna isa wajen aurar da iyasa idan wani ya nashi sai a rena naka ko haka ba kuma wani daɗi kan daɗi da yake burge ni da zaran yau ka kura kanka an yi zanin gado iri kaza tana zuwa ɗakin wata sai ta rena nata sai ta fara neman wancan to shi ma da ta je ɗakin wata sai ta ga wani yana neman ta canja haka za ta ƙare a canje canje canje har mutuwa ta rike ta jama'a a tsaya a ku Allah a zauna lafiya mana a fi Allah a zauna lafiya a kulla auren nan tun addini ne auren nan a kulla auren nan domin Allah mana ina da lokaci da na kawo mana misalan aure da aka yi lafiya aure masu albarka aure masu albarka to kaji za ka yi akwati eh ka yi kaji a ɗakinka za ka yi kayan mata eh ka yi kaji wai akwai wasu mata da suke duba kaya in ya yi su tantance idan kaya ya yi? wai har mata ake turuwa saboda rashin kunya rashin kunya wai mata su zo su duba ɗakin da za ka aje ta ɗakin ya musu ɗan wannan wai sai su kaya wa miji a canja ai kaga an fara da rashin mutunci haka za a kare an fara da rashin mutunci wai ɗakin bai mana ba a nema mana ɗaki da ya mana subhanallah lalle limamai kuna da aiki eh limamai ba kuna da aiki gaban ku bai ɗakin bai yi ba kuma bai da gidan gaba ɗaya ba daya shi nan ba zai aure ba jama'a a zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi salama mutum ya ce ya rasu lallai aure nake so to yanzu ya za a yake sisi kuma ban da shi kuma lalle ina bukace amma saboda muhimmancin auren annabi ya ce je ka wajen Usman ya baka sadaki ni na ce baka sadaki yanzu kai alhaji da za a tuwo na ce baki sadaki wacce za ka rena ka ba annabi ya tura wurin Usman saboda muhimmancin aure sunna ce ba ce wato wani bai da ko na sadaki ya zai ciyar da ita aka je aka bado sadakin ko ba aka aka ba kaga wanda bai da sadaki ina gida ina kaza ina kaza amma bai sa an fa an fafa auren ba an ci gaba har aka kai lokacin da auren ma Allah bai yi shi ba mun san kissa jama'a wani lokaci aikinmu yana gwada anya mu mafiyan annabi ne kuwa anya annabi muhammadu muke bi wannan gaba tana da muhimmanci a yi hankuri mu kashi akan domin wannan gaba na na kokarin kwace sadaki mugunta da ake kullawa mace ko dubaru da ake mace sai da za a kwace sadakin ta dubara dole mata hakura ta bada to insha Allah su mu tashi akan wannan gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh